Wasikar Bulus zuwa ga Afisawa Sura ta ɗaya Daga Bulus, manzon almasihu Yesu da yadda Allah, zuwa ga mutanensa tsarkaka da suke a Afisa, amintattu a cikin almasihu Yesu, alheri da salama na Allah Ubanmu da na Ubangiji Yesu almasihu su tabbata a gare ku. Yabo ya tabbata ga Allahn Ubangijinmu Yesu almasihu da Ubansa kuma. wanda ya mana albarka da kowace albarka ta ruhu, ba samaniya a cikin almasihu, domin kuwa ya zaɓe mu a cikin almasihu tun ba halicci duniya ba, mu zama tsarkaka marasa aibu a gabansa, ya ƙaddara mu mu zama ‘ya'yansa ta wurin Yesu almasihu, bisa ga nufinsa na alheri, domin mu yabi ɗaukaka alherinsa wanda ya ba mu kyauta hannu sake saboda ƙaunataccensa. ta gare shi ne muka sami fansa albarkacin jininsa wato yafewar laifofinmu bisa ga yalwar alherin Allah wanda ya falala mana da matuƙar hikima da basira ya sanashe mu asirin nufinsa bisa ga kyakkyawan nufinsa da ya nufa a ciki ta wurin almasihu duk wannan kuwa shiri ne domin a cikan lokaci a har hada dukkan abubuwa ta wurin almasihu wato abubuwan da suke sama da abubuwan da suke a ƙasa. A cikinsa ne aka maishe mu abin gado na Allah, an kuwa ƙaddara mu ga haka bisa ga nufin wannan da yake zartar da dukkan abubuwa yadda ya nufi ya yi. Domin mu da muka fara kafa bege ga almasihu mu yi zaman yabon ɗaukakarsa. A cikinsa ne ku kuma kuka ji maganar gaskiya wato bisharar cetonku. A cikinsa sa da kuka ba da gaskiya kuma aka hatimce ku da Ruhu Mai Tsarki. wanda aka alkawarta, shi ne kuwa tabbatarwa gadonmu har kafin mu kai ga samunsa, wannan kuma domin yaban ɗaukakarsa ne. Saboda haka, da yake na ji labarin ban bangaskiyarku ga Ubangiji Yesu da kuma ƙaunarku ga dukan tsarkaka, ban fasa gode wa Allah saboda ku ba, duk sa'ad da nake yi muku addu'a, da nufin cewa Allah na Ubangijinmu Yesu almasihu. Uba maɗaukaki ya ba ku ruhu mai ba da hikima da bayani ga sanin Allah, a kuma sa ku ku waye da idon zuci domin ku san ko menene begen nan da ya kira ku a kai, da kuma ko menene yalwar gadonsa mai ɗaukaka a game da tsarkaka, da kuma ko menene girman ikonsa mara misaltuwa da yake zartarwa a gare mu. Mu masu ba da gaskiya, wato zartarwa ƙarfin ikon nan nasa. wanda ya zartar ga almasihu sa'ad da ya tashe shi daga matattu ya kuma ba shi wurin zama a damansa a samaniya a can a birbishin dukkan sarauta da iko da ƙarfi da mulki a birbishin kowane suna da za a sa ba ma a duniyan nan kawai ba har ma a lahira ma Allah kuma ya sarayar da komi a ƙarƙashin ikon almasihu ya kuma ba da shi ga ikkilisiya ya zama kai mai mallakar abu duka. ikkilisiya ita ce jikin almasihu cikar mai cika dukkan abu